الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تقبعتا بتبتع الله صلاة يتيتي بأمين شلو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيكاتين زبطاني تقول daga cikin alkaunin munir hmm. fi ilmi usuli tafsir ya shekula lama isma'il ibn osman azainin maki rahimahullahu ta'ala ina na safugu 20 hmm. in sha'aban 1430 7 kalenda hajjiriya na adile safo guwa da gube ko ya may 2016 kalenda miladiya na an ga darsul shirun ya shi adabu tilawatil qur'anil karim ladabi ji yaji bayan alqur'ani na wacce nan minha min ladabi ji yaji bayan alkur'ani an yata'awwadha alqari'u sana ga ba alkur'ani na wulucha gangani biye. tsarewa kwayo tsawa gangani da ceci qabla alqira'ati kamin ci ba ne wa an ngo ne ma'ana wala a'udhu billahi shi, ta da jimo jiko. wa an la tahara taharatin kamila ni ladabi bo mu don ga zaga ba alqur'anu undi ululi na gumina wa zalika wajibun in hamala almushaf man maganna wajibi daga alqur'anu lana wa mandubun in qara ala zahri qalbin mai mandub abikin wa jikina waga no in qara ala zahri qalbin abikin waga gbagba bi ki wacila alqur'ana nan wa ne gan can lebe tiyan zai da lai na alagwato alkuran kun alagwato ko zai bi jan bin alagwato alkuran kun alagwato to ne argument yo no to jikina wato kenan amma akwal akwal wa jikin lagwato wa ha min ladabi ne wadda zane gba alkur'anu gane na an ya kuna hadir alkalbi ya gbawa yi dambo ya tadabbar ma'ani ma ya kra'ahu liyahsila lahu bihi kamalul isti'az wa Ya yatadabbar ma'ani ma ya yanzu fi da tadabburi ma ya karau ko ne ne zagaye gbanin da ya sula lagu bihi kamalu liti'as ya bai wazi na gumi nan da jigoyi wa ziyadatul fahimi wa mawjadidiyan fahimta wa mudha'afatil wasu wa A amma sai lada da kwacin ba do shayawai walau lam yafahamul ma'ani to boce za ki fahimta yin ma'ana yana alkur'an ya gana bal ya kra'u da tilawatin waje ya gbabi ba kawai fahim na yi ujaru a ya zalada wayu sabu a mayu lada ya an alkur'an alkarim muta'abbadun bi tilawati ibana hmm. alkur'an bi ban so ibadu yo fa da tilawati ibadatu yusabu alaiha bi ba kawai wani gane ko mm. a ya zalaga cibo wa famul ma'ani wa tadabbur amrun akhar wa mawaji fahimta ya alkur'ani ko waje tadabburin lamarin da suke yin kayo ya sabu alai sawaban za'idan mm. na aya wa additional lada ala sawabi tila na ga sai zage ba alkur'an wa maɗi ma'ana wa wari kiyan fadila da ɗan kwashe su ma wani wofu wa fatawa yaro ilanin fofa eh ta ta so wa le ga wasu wuce jikiyan kunjiliya mm-hmm. ya dai inna qaumi takazu hadha alqur'an mahjura ko eh dai wa ya ko dare ne kiyo wan ezudu alkur'an yin ba ko daga alkur'ani imai ba wato ungoyin wa jike wa wai limin wace wa moda wato yi ilimin fasara yin alkur'ani ba ka bane ba kibo waje fahimta yana alkur'ani wa ganin wa min ha min yugo an yastaqbila alqiblata in amkanahu azu la wa alqibla mun ga yaji wani hmm. min ladabi bu da ga ga alkur'ani na wa min ha an ya kuna jalisan in amkanahu bi nazari yayi ba alqur'ano mu ungoyi mu daga ya ji wani ga asadu nan wala fi dunan da zato wace ba alqur'ani wa minha min yubu at-tartil fil qira'ati wa ga ba alqur'an wa sai ba katun da da tartil mana kara kara kara yin la katun hatta ta kuna kira'a mufassara harfan harfan har kira'oto mulutun ya harafi harafi ko hmm. wa min ha min ma an ya kira a fil mushaf ya a agba alkur'anu ba kiyo kun gbo daga alkur'anu na hmm. lewu a kika ci na walau ka ne ya faza an za da kalbin kawa ga alkur'anu ku fita ina wace agbo wa gangani da ya gani wa gan wa jikiyo wa ba alkur'anu wa fi wacin kur'anu ne liya na la'ajarai ne ya bude da lada guba ajiyar alkira'ati ladayen katun ba wa ajiyar nazar fil mushaf da ladayen ke yawacin alkuranu ne A ga wale zane ga ke alkuranu ku fitina ungwaye kan da tun su ba da su wa yi hibzu da da muraji'a wa minha minhu ba masuku an yakuna fi mahallin tahirin da na ga ga wa ba da wi da na la'iqin bi hurmatil qur'an na magaji dacewa gani bi alfurmaya alqur'an alkarim na ba'idan anir rawa'ihi kariha ba na ga ba alqur'an shi na mulubiya gani bi etun ko dan gani bi etun ne etun ne je nafwane wa anil mawadi'i alkhasisa da na sakpa sakpa shi yanzu ba alqur'an shabin yanzu ba alqur'an alqur'an da da na wange ومنها مين لدى جنيه وابذا نقبال القرآن بني أن يستشعر آدابه وأخلاقه التي تمر به عند التلاوة وشوف فيه ya adabu shi alkur'ani da tabiya shi na shi alkur'ani ya wuna da kyau gai gugana wai baya alkur'ani ya ji sallah ya fi azu ya ji azkaru ya ji baya sako ya dajin ya tsoci ya daɗa ya waje tsoci ya waje tuba ya waje kasa ayan nan na shi wai gugana na fa in gwai wato fi lawan jikin wasu lawan wajen to ya bo tafirantun alkur'ani na wai gbanin fujin amfani wa yanwi biya hatta ya kuna muktadiyan bi rasulillah wa ma idaniyan ne yawa yan yana ji alkurani wuna wa fiye ludan tun yabo bo bo fi wasu hannun sa sallame fakari ka na kulu kuhul qur'an mm. yabo ne ne tabiya ne gina ya alqur'ani kama fil hadis sai kin bi hadis na ta zo wa minha ni ne da ben ne ba alqur'ani ben ma Allah tamurra bi ayat ayatu rahmatin illa sa'ala Allah rahma aw ga go aya ne ga ga tin ramu ne ga maso ba sai ci wala rama ba gani wato ce wala ayatu azabin wa ma ke go aya azaba ga illa ta'aza billahi min azabi sawa ba tsare bisa koyi daga azabo wa minha min yubu an yulahiza fi qira'ati al-ahkam at-tajwidiyya wa ga ba al-qur'ani wala no hukunci hukunci shi tajwidi fayu tabiqu ha fi qira'ati wa to lan practice so da kira'abu fa in lam yakun yarifu yarifuha falyata'allamha min ahliya kaga mu da tajwidi wa do jikiyo wa do di tajwidi daga bayan da jikiyo no e bona e e da shi shungan wa da la qur'an go mulo makanta ya e da shi shi wa ji katun waga wa da lalita fi gbeno fahimta na waji kiyo wa ganya gasha ngo ole oga ga wa da lal ba wa fe jiye fa wa fe gba e hundi ke minu yi ga gbo na ko wa gba wa a ga ga ba ji bani kan mu alaji kiyan alaji ala ala don zama kuna agba iyaka na gudu wai iyaka na nan gau iyaka na gudu wai iyaka ce bo mun ji ba mai yiwuwa da lanwa a taka da abu eh a taka bisa bayi a taka ne a taka da abdin wa a taka bisa bayi iyaka na gudu iyaka na sayi ne to sun gumle ba shi shi da hajji wannan ko za shi ga mina jannati wan nasu wal iyad billah ko za bi shi shunga a zalika alkitabu la zai tafi ko kuna ga la raiba fi nan Allah ne kan wale ga na ma kuna ga bi salamin ga bi sallam babu wa minha mini ba suku an ya tajannaba ya zane mini la'adabu ya qur'ani bo ya zuzu iya ko de hmm. a takallufi sauti halin qira'a takallufi ya waje yi baba bere yiri yiri nole takallufi ne zuzu kiyo hmm. iya yi ga malaman ya shi ta ta ya ce kira ya tangi mu boko hmm. wa min ha mini ubu Allah ya kira alkur'ani bi gairi larabiya e gba alkur'ani min lada bi kur'ani bu e gba kur'ani be na jiji mi larabci na ya wani da bi ga alkur'ani na kabi transliteration yana bis bis m i l l a h bismillah a na na to unja an ne unja na alkur'ani inna anzalna qur'anan Arabiya. لأنها تذهب بإجازه المقصود منه إبونا وبيغا ويا جاني من إجازه على القرآن لدى la جي لا ربك يصنو إلى مجيزة قوله nga mala tsara na da je jiya alkurani fatan wabile ya ga yandoci ko ga ga guje da shi milacin wa da exact word na lama na da bila to ba nuna ci jigun bracket to me yazo eh waki bo kleyu ko ci ma futo jita ko ko ba hmm. na maji translation na waje translation ji bai on na nawon wanda sandi nan na hmm. mala ga wayo sami istima ila sun na mu biyar zu shi bayan kuranu ba wa tarki allagati wal na iha ya e zamu gan da gawage ga ko ya za ba ka kuna ga aga ba alkuranu ta shi tuba na kala ta'ala sai na gan wani za kuri alkuranu aga ba alkuranu fastami ula ya shi tuɓu wa an situ lahu ya mai susu ya alkur'an wako la'allakun turhamun ebu ya jira mu wa an la yalwi a tasanno ila ahad wa ma ke de ni a je qur'an na we gba na we gba gba ebo zanu ci wuya ko ga we jije ebo zanu ci wa wala riya wa ma je ebo zanu ci leya wala al wa ma jije ya e e fari da ya kinye lebuwa wala suma a ma ke jebo zan da ciya ala da eh, mu qur'ani ba ngai ba qur'ani ma ga lima ma ka ya ga wanda fe she pa da wani no ne ne ne wala ga ni e jila wala ga ibada jila la sha Allah kiyaye mu wa minha min yubu alla yattakhidhu hirfatan yastarziqu biha gashi shi wato qur'ani ba ku na waji ke to waji to ce la ji haziki ce la ji haziki diyo mu da mm. daga ji haziki lo ga Allah ya sa la ji a ce ta fe ba qur'ani

fayatilu fi badil masaji da wa gairi ha ko dan da ta na kife da ba alqur'anu shi masallacin da ciyo ko da nan da ciyo da yin to masallaci ne li ajli an yutiyahu almustami'una shay'an min almal e ba zan da ne rige shi to na ga dikiyo a yawun yin da ciyo zan da ci mu qur'an da ba mere page page da nan nan wannan lazawun da aka tambaye su sai goja ga ba zan ba ja dikiyo a da yawon sadaka mai ɓata da yamile da kirki ba wa ba tun nafsahu wani da wa fil ardi da da ga ce za ba tun nafsahu ta minu tashi kimbo wani da wani da ya jiwi fil ardi tashi kimbo a sa yawa yaro ka hai'ati sahibi ti allazi ya aridu ha ko ton ko ce zane da kuya shi zuko ko da nan wato na ko sahibi sila zane da ke kayan shi kuna yari da wanke na zashi na sila suwa ki shi zuko ne bai ce kuna aka haifi sahibu dukkan cewa ko ko shef ne zane da shago ne wani ne kpatan gwe a ga zane zane ce ta alkurani bi guya nan la alkurani lo jami'a wa hada la yunafi al istijari qira'at alkurani aw li ta'limi ko hmm. nama kujin munafatu da al istijari qira'at alkurani yawa za godan bu ko hmm. ga ba alkur'anu ya kun qawli talim ko sula alkur'anu wuje mi ju ya kun bula alkur'anu wo ce yi salaya ya mutan ne jaizun li anna hada la li yahillu bi hurum la yahillu bi hurmati wa adabihi e wannan nan wa lagwato alfuruma ko ya alkurana amma ka na mazugu ngato dinama bi khilafil awli kama la ya fa ban biye mafari sana alkur'an ga wala ji bara zauna yau ji gane ko ta ma ga wafi wa alkur'ani wa mu man ji ajan ji bayani ga hmm. ne ji gane wa ga goma ko zai ji ga wa na ta haji wujo hadisiyan zai ne fiye da zaci a ci hinta da ta da ci tun ko a ci gaba a ne ma wabi wuce gan a yayin yi a tinke da cibiya za mu shi cibiya mu sashi mu tu a cibiya mu sahabi na jiga ya ji ruku ya mu ci ga tun ya ruku ya ta ta jadu da na mu a ruku ya ta ga nuci la wani nan ji ko ne dai ya ci ganin a ta ji fiyo a ta la sahabi mu ci je mu ci ba fatiha mu ta ji ruku ya mu ta da lafiya a rai bi ko ba da ka na ruku ya lónìí mùsùlùmí wà wo wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala Allah an oda relevant was when the hadith no chunga di yo nga support ko diga na ko ka kafin alqur'ano mu ene je gane ga di kimo ba ga ko mu wallahu alam wa za ba'du adabi man ganna ne sashin adabu ne lagwa fa diba alqur'ano nan wa ghayru ha to ne juyana kasirun yutlabu min almutawilati min almutawilati nga adabu don kusan rawar zaga ali ta haifin cikin alifkan fi ulumin kur'an alburan fi ulumin kur'an manali lifan fi ulumin kur'an eh, adabu hamadu fi kur'an ya limamu nan da ya tafi kakai a cikin bayani wuce yawai wallahu alam tammat bi khair alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kafin ni tashi na waji babun nodono daga furai ta kafin ne har ya bani ne da gumi ne ba na ya ce da shi na ce ci fagan gani da yi ba na jimai gaji daidai na ya ba da sai ci ya wawa biyu ya yi lada mm. sai ci ya ilimi na shaɗi amfani da albarka yana mm. wani albarka da rayuwa ibo wani wasu ba yi uge ya yi yi kirkishi mm. ya yi lafiya jin ba gwashu ya yi ya yi ni kirkishi eh? ta amin ya rabi wasu hannun kallon mu da an duka shaɗi an la'ila ha'ila an ta asa suka wato zulaita